لله رب العالمين والصلاة والسلام على المال الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake a wannan masallaci mai albarka na farfesa ya gwandu da ke unguwa sabuwar arkilla a jihar sokoto inda muke katun littafin adabu zafaf a kowace ranar asabar yau asabar uku ga watan rabiul akhir shekara ta 1441 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina za mu tashi shafi na 152 wannan shine karatu na 16 za mu tashi shafi na 152 da'awa naskh al-ahadith al-mutaqaddima ko mutaqaddama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله دعوى نسخ الأحاديث المتقدمة وإبطالها ودعا آخرون نسخ هذه الأحاديث المحرمة بمثل قوله صلى الله عليه وسلم أحل هو والحرير لأناس أمتي وهو حديث سليم في مجموع العلم وقال ذكره البيعقي في نسب الراية ثم حققته في تقريب كتاب الحلال والحرام الإنسان القرضاوي وهو ادعاء باطل لأن للنفس شروطا كثيرة معروفة عند العلماء منها أن يكون الخطاب الناسب متراخيا عن المسروق ومنها أن لا يمكن الجمع بينهما وهذا الشيطان منفيان هنا أما الأول فلأنه لا يظلم تأخر لا يظلم تأخر تأخر لا يظلم تأخر هذا الحديث المذيع عن أهالي التهاليل وأما الثاني فلأن الجمع ممكن بسهولة بين الحديث المذكور وما في معناه ومن الأحاديث المتقدمة ذلك لأن الحديث مطلق وتلك مخيرة بالسهل الذي هو ثوب أو سوار أو حلقة فهذا فهذا هو المحرم عليهن وما سوى ذلك من الذهب المقطع من الذهب المقطع فهو المباح لهن فهو المضار لهن وهو المراد بحديث مثل الزهر منهن فهو مطلق مؤيد بالاحاديث المشار اليه فلا تعارض وبالتالي فلا نسخ ɗaya satin biyu suka wuce mun yi karatu game da hujjojin su nasuddin albani akan harancin sa sarka ko zobe ko munduwa ta zinari mun karanta na farko ya kawo hadisan da ke nuna harancin haka bayan hadisin da ke nuna haranci haka sai ya kawo cewa akwai masu cewa akwai shubha ta ijima'i. abin da kira shubha ya ce akwai masu iddiyayin cewa akwai ijima'i. sai ya kawo muna mukaddima da gina cewa ijima'i fa wahala samuwa gare shi sannan karatun satin da ya wuce kun ji dalili ne na cewa ijma'in yana da wayar samuwa ya kawo magana abu hurairar radiyallahu anhu cewa ƙashi ta ce ya yi mata kayan zinari saka zinari ya ce yana ji mata tsoron wuta Ku ce mahaifinki ba ya sa miki sarkar zinari domin na ji miki tsoron wuta yau ya kawo wata hujja kuma wadda za ta ƙara ƙarfafa dalili ne na haramcin sa zinari kewayayye ga mata hujjar da ya kawo yau shine masu cewa a hadistancan da yake magana ai an shafe su yanzu ga hujjar masu cewa an shafe su zai kawo kuma zai kawo hujjar ta cewa ba a shafe su ba mala da'awa nufil ahadithul mutaqaddima wa ibtal wa ibtaluha yace da'awar da wasu suka yi na cewa hadisancin da muka gabatar masu ce na cewa annabi sallallahu ya hana na Aisha ya hana na Fatima ya hana wata mata ta sa sarkar zinari cewa an shafe su su ne za mu kawo yanzu wa kuma mu ɓata su nuna ba haka bane cewa mu ɓata wannan da'awar ta cewa wannan hadisai an shafe su mala yace wadda akharuna نسخ هذه الأحاديث المحرمة ce سنشي وإن حدثنا سكتشي sa wa'in abubuwa haramun ne ya'yan shahe su saboda mai bi mitul qawlihi sallallahu alaihi wa sallam suka ce da ai hadisin da suka shafe sunan annabi sallallahu ya ce illa zahabu wal haribu li unasi ummati annabi ya ce an halatta zinari an halatta alhariri ga matan al'ummata su malaman da suke shawar ake hadisa an shafe saboda mai saboda annabi ya ce an haranta zinari an haranta alhariri ga mata al'ummata shi shi rasu da albani abin zai yi a nan shine ya ce lalle wannan hadisin bai shafe wannan ba za mu karanta dogon magana ce yau gaba ɗaya abin da za mu karanta kenan amma ina son yi muku tarhisar abin da za mu karanta ku fahimta abin da shi rasu da albani yake so ya ce shi ne wannan hadisin da wasu malamai ke cewa shi ya shafe waɗancan hadisan babu dalili saboda abu na farko shine ba a san tarihi ba ba a tabbatar da abu ya sha ne wanda sai an san tarihi ga annabi ya faɗi wannan daga farko daga baya annabi sun ya faɗi wannan sana ta tarihi abu na biyu za a iya haɗa wannan hadisin da wa'ancan wannan hadisin zai tabbatar mana hadisi ne ingantacce amma ai akwai yadda za a yi a haɗa wannan hadisin da wa'ancan hadisan duk su yi aiki shine a ce zinari wadda an haramun ga mata ita ce mai kewayewa ko sarƙa ko munduwa ko zinari sai dai wadda ba ta kewayewa <laughs> wacce kenan za ba ta kewayewa kawai ta samu wani abin kawa ta cafa shi kawai amma dai zai kewaye kawai shi ne shi a yan kunni suna ci abin da yake yake haranta saboda sun kewaye ai kawai ta samu wani abu ta laka shi nan ko ta laka shi nan ko ta laka shi wani waje shi bai da damuwa wannan amma dai inda kewaye ta ta sa agogo ko ta sa zobe ko ta sa dan kunne ko ta sa abin nan to wannan shine matsala ta da shi sai dai abin da yake bayar kewayewa an kunni da kewaye ba to sai ɗan kudi da kewaye baban da shi shi da ne ka ta al-muhallaq ke cewa wanda ya kewaye da ya za ku ci sabani wannan eh ta ku sauri mala hamza ya dade bai zo karatu ya tuwo eh, ya kewaye o eh. farka ma ya ansa ta kewaye wuya sannan farla ma ta ce wani amma dan kunne kawai da gaske eh magana ka tana muwajjin haki za kawai sai a samu dan kunne kawai ta sa dan kunne ta samu wani abu ta laka wani jeri kawai amma da in ta kewaye to shi ke da akan akan bata wakkace bai kewaye ba yau ta ya samu sarka ta dinari ta samu yajiyar da ba ta dinari ba eh sai ta saka in dai bata wata kawo Najeriya za ta muyi awo bai ba kawai kawai da gaske ya yi da gaske ya kuma wannan za ta sai ka kasance komi kawai na zinari ne amma ta da za ta riƙewa ba ta zinari ba ce kwaye ne ya gaba ya ga asa samu ta da duk muke ta karatu na malawa da tafi muku da kyau da ka zo ka ba mu wannan shakkar ba tsaye mala ya ce wannan hadisi ya ce wa huwa hadithun sahihun wannan hadisi ingantacce ne lalle annabi ya ce an halatta zinari da alhariri ga mata al'ummata bi majmu'i turqin an hada hanyoyin hadisan duka yana zama ingantacce wa kada zakara az-zailai fi nasbi raya imam az ya ambaci hanyoyin hadisin cikin littafin na sabon raya ثم حققته في تخريج كتاب الهلال والحرام sannan ya ce ni ta hakikin shi a cikin littafin bracket sunan littafin alhalal wal haram na al-ustad al wa huwa iddi'a'un batilun wannan magana ta cewa wannan hadisa an wannan ya shafe wa'ancan wannan magana ce wadda yake batila wannan magana ce mai tassala lalatatta wanda ba daidai bace saboda me li'anna lin-nadkh shurutan kathiratan ma'rufa saboda ai shafewa a musulunci a ce aya kaza ta shafe aya kaza ko hadisi kaza ya shafe hadisi kaza ko hukunci kaza ya shafe hukunci kaza yana da sharuɗa masu yawa sanannu inda ulama wurin malamai min ha cikin wannan sharuɗan an ya kuna alkhitabun nasikhu mutarafiyan an mansur ya kasance wanda ya shafe shi ya zo bayan wanda aka shafe don haka idan za a ce kaza ya shafe kaza to da ana kaza kenan halar daga bayan ya samu wani hadisi ya shafe wancan sai ce wa minha cikin sharuɗan Allah yunkinar jam'u bainahuma ya kasance bai yiwa a haɗa kuma hadisan guda biyu dole dole sai an da iya haɗa hadisan guda biyu bai yiwu ba sannan a zo ga magana nasri wa hada ni shaytani mantiyani huna wayannan sharuɗan guda biyu babu su cikin wannan magana cewa wannan hadisin ya shafi wancan wato wannan nasrin bai cika waɗannan sharuɗan ba amma awwal sharadi na farko na cewa ta an tarihi wa riga wani li'annahu la yu'lamu ta'akhkuru hadha al-ta'akhkuru hadha al-hadith al-mubih an al-ahadith at domin ba a san cewa wannan hadisin da ya ce an haranta ma mata wannan al'ummar zinari da alhariri ba ba a san shi yayi jinkiri ga wancan ba babu dalili na tarihi da ke cewa wannan annabi ya faɗi ƙarshe kafin wancan amma sani amma dalili na biyu na cewa sai an rasa samuwar jam'i haɗawa tsakaninsu li'annar jam'a mumkinun domin haka hadisan yana yiwuwa bi suhulatin da sauki bainal hadithain bainal hadith al wa ma fi ma'anahu tsakanin wannan hadisin da an ka ambata da irin abin da ya shafe shi wa bainal ahadith al-mutaqaddima sanan hadisan da muka gabata wancan wancan lokacin na masu nuna harancin mace ta sa zinari watan kewaye wata ana iya hada wannan hadisin da wancan. zalika wannan li'annan hadisa mutlak domin wannan hadisin mutlak ki babu kaidi zo. ya ce an haramta zinari ko wace iri an halatta zinari an halatta alhariri wa tilka muqayyada su ko in an an an su da cewa ce wayayye an ka an haramta bizabil ladhi wa sawtu da zinarin da yake farka ne a shiwar ko kuma ah, Mun mundaye awul halka ko abin da ya kewaye shine zobe ko abin da ya kama da haka fa hada huwa almuharramu na. wannan kawai shine abin da ya haranta gare su wa ma tuwa zalika min az-zahab al-muqta fa huwa al-mubah lahunna duk wanda ba haka ba wanda abin da aka kuma bayan wannan na sauran zinari wanda yake take babu kaifi? wannan halatu ne Wa وهو المراد بحديثه للذهب da hadisi ده sa zinari ga mata. fa huwa mutlaqun wannan hadisi take yake muqayyadun bil ahadith al musharik ilayha amma an da bai bace shi da wancan hadisan da muka gabatar fala ta'aruda wannan babu cin karo wa bittali fala naska don haka babu shafiwa ba a bukata a ce wani ya shafe wani ko fahimta ko wancan magana ne mutum mutum na iya sa san abin da ba sarka ba gaskiya daidai ce idan an ce abin da ya kewaye ake magana kaga an ka kewaye wuyar. wani abu da ba kanka ba ya kasance sarrafa kawai ba zinari ba ya kasance zinari kawai isu an ka wani abu da ba zinari ba an rike ta ba cewa yawa ta yi ba shi ma akan maza ba ta yi yayi saboda suka sauran mallamai ko a kan yi aka sa suka ana sa zinari amma da akan wannan mazaban kaga yayi saboda abin da ake gudu ya kewaye kuma wannan tawili na malam hamza shi ya jawo hankali na akan haka ne saboda abin da ake gudu ya kewaye kawai in bai kewaye ba kuma ya fita kawo ko agogu ne in ya kasance abin ɗanye na zinari sauran fata ne amma kuma abin zinari mai sama kaga shi ma ya fita da cikin kewaye ne za ka ko zobe ne ɗan sama aka sa zinari na da mata da mata kawai da mata game da za mu karanta wani dalilta ولذلك لم نر أحدا ممن ألف في الناشة والمنصوب أورد الأحاديث المذكورة فيما هو مرتوح كالحافظ أبي الفرج بن جوزي في رسالة إخبار أهل الرسوخ رسوخ في الفقه والتحديث كتاب المسوخ في الحديث والحافظ أبي بكر الحازم في كتابه الاختبار في الناسخ والمنصوب إلى الآثار وغيرهما بل قد أشار ابن الجوزي رحمه الله في مقدمة رسالته مقدمة رسالته المشار إليها إلى التي دعوى نفسها من الأحاديث فقال أخرجت في هذا الكتاب قدر ما صلها نفسه أو شملا وأردت عما لا وجه لك به ولا احتمالا فمن سمع بخير بخبر, بخبر يدعي عليه النفع يدعى عليه النفس وليس في هذا الكتاب فليعلم وها تلك الدعوة وقد صدقته في ذاته ahada wa da hadisa tsayin yanzu kun ga kamar ya gama da wancan ko an ce wancan hadisin ya shafe wancan amma ya kawo dalilai biyu da suka hada na farko ba a san tarihi ba bale a san wanda ya riga cikin su a ce wani ya shafe wani na biyu zai yi a hada su ko kamar ya gama ko zai gama ba zai ta kawo zai ta biya sai sai ya ce wani Allah da ya faɗi wannan magana <laughs> zai ta biya yanzu abin da ta biya cewa wani wani wancan magana ce zai ta yi yace walidalika lam nara ahadan mimman allafa fil nasikh wal mansukh aw rada al ahadith al madhkurata fi ma huwa mansukh don shi duk wanda suka rubuta littafai na an annasikh wal mansukh ba mu ga sun kawo wa'ancan hadisan sun ce an shafe su ba kawai sai dai ya tashi magana game da zina ya ce wannan an shafe amma in wanda ya koma zai yi rubutu game da littafan game da hadisan da aka shafe su kai da yi wanda ke na kowane babi ne to ba a kawo su ciki ba mu ga wanda suka yi rubutu cikin wannan sun kawo su ciki ba sai ce kal hafiz abul faraj ibn al-jawzi kamar hafiz abul faraj ibn al-jawzi rahimahullah a cikin risala ce da yace ikhbaru ahli rusukh fil fiqh wa tahdith bi miqdar al-mansukh fil hadith sunan risala ce ba da labari ga waɗanda kafas su takkafu ga fiqh da hadisi da gwargwado hadisan da aka shafe shi yayi lissafi ya sami wannan suna watan ba da labari waɗanda kafa su ta kafu ga irin cikin da hadisi ba su labarin zan ba su labarin hadisan da aka shafi ya kawo gaba da bai kawo wannan hadisan ba cewa a sa zobe ko sarƙa ta zinari cewa an shafe shi don haka wanda yake da cewa ba a shafe su ba haka nan ma da abubakar alhazini cikin littafi na A inkibaru fil nasikh wal mansukh min al-athar litan da ta abin lura da hadisan da suka shahi da wanda aka shahi shi ma cikin sai bai kawo waɗannan hadisan ba za ka kaga inda shafaffu ne sai na sura bani ce inda shafafu ne da an kawo cikin littattafan, ya ce wa gari ma da wasu su ma ban kad a ashara ibn al-jawzi rahimahullahu fi muqaddamati risalatihi al-mushar ilayha fi radd da'awa da'awa nafsi hadhihi al-ahadith ibn jawzi a wancan littafi ne yayi wata ishara da ke nuna cewa wayancin hadisan ma ba mansukhai bane me isharar da yayi fa kana sai yace afradtu fi hadha alkitabi qadra ma sarraha nasuhu aw tumila ko surriha nasuhu aw tumila yace cikin wannan littafin na kawo duk abin da kwata kwata an shafe shi ko ma abin da yake yuyuwa an shafe shi wa arabtu amma la wajha li nasuhi wal ihtimala ni kau da kai ga duk abinda babu wata fuska da za ka nuna an shafe shi ko kuma mu yiwuwar shafe shi ni kau da kai sai ce faman sani abi khabarin duk wanda ya ji wani hadisi yutta alaihin nasu wanda ake cewa ai an shafe shi walaita fi hadal kitabi baya cikin wannan littafin nawa falyalam wa ha'atil da'awa ya san wuhantuwa wannan maganar wa qad tadabbartu mallaka sai da diba littafin fa'iza fihi ahada wa 20 hadisan sai da samu hadisi 21 zaka tun da babu shi ciki kuma ya ce shi ya sa wanda aka shafe ko kuma wanda ke yi a shafe kuma duk wanda ba a gani ciki ba to ku an ce a shafe shi wahentacciyar magana ce za ka tun da babu wa'annan hadisan ciki shi kan shi ya nuna cewa wannan magana wahentacciya ce ina fata kun gane wajen ne ko ayyuka bal qala al muhaqqiq haka ake academic rubutu baka tsaya kai magana kai magana ga abin da kake magana a kai an ce tsarki tsarki academic kada yana bukatar sai ka buɗa ka ɗauko wani abu kaga shi wannan da ke wannan magana lokacin da wannan malami ya yi wannan magana bai ba san tana da alaka da wannan zoben zinari ba ko shi magana ya yi kawai game da hadisan da aka shafe cewa ya yi wannan littafin nawa duk hadisan da ka gani cikin wanda aka shafe ne har wanda aka akwai yiwuwar shafewa sai da ne magana ce amma lokacin da ke magana bai kawo kila akai ne ma akwai hadisan magana sha zo da zinari ba to mai kana fi na kwarai haka kake budawa sun kai taɓa duk abin da yake da alaka da kai shi shi rafi da bayan yanzu ba'asi ne yake domin tabbatar da mawdu ne za ka duk abin yake da alaka da shi na bukatun ya shawo ya yi magana ya tsara ta game da ya tsara ta bal qala al muhaqqiq ibn al qayyim bal qala al muhaqqiq ibn al qayyim fil a'lam إن الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ عدد أهالة البتة البتة ولا شفرة قلت ثم ساقها وليس فيها شيء من هذه الأهالي السابقة فتذكرت ذوق الدعاء احتمال نفسها فكيف الجزم بنفسها وقد أشار بوجود فثبت ضعف فثبت ضعف الدعاء احتمال نفسها فكيف الجزم بنفسها وقال أشار لضعف دعوى النفس ابن العسيري في النهاية بقوله تعالى إننا على حديث السماء والشاهد إليه آنفا قيل كان هذا قبل النصر فإنه قد ثبت إباحة الزهد للنساء فإن لفظة قيل للتبريد كما هو معروف طيب شكيت شيء بل قال المحقق ابن القيم في الأعلام imam ibn qayyim ya ce cikin tare ilamin muwaqqi ila rabbil alamin yake cewa innan naskhal waqi'a fil ahadith hadisan da aka shafe na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allazi ajma'at alaihi al-umma wanda duk al'umma sun yi ijma'in sune shafafi la yablughu asharata ahadith albatta bas kai ma hadisi goma ba wala shaqara ka ko radin goma bas kai ba qultu sai yace sun masaka hasane kawo hadisan wanda su aka yi ijma'in an shani walaysa tafiya, shay'un min hadhihi al-ahadith as-sabiqa cikin bai kawo an hadisan da muka gabatar ba fasabata dha'fu ad-di'a na naskhiha sai ya tabbata raunin magana cewa yana yiwa shafaffu ne wacce hadisan sai raunin magana ya tabbata Fa fakaifar jazmu bi nasiha wanda zai cewa ya tabbatar da an shafe su tabbatar da cewa an shafe su wanda bai ma yiwa wa kada ashara li da'fi da'awan nasikh ibn al-athir fi nihaya ibn al-athir a cikin an-nihaya ya tabbatar da raunin magana cewa wa'annan hadisan shafaffi ne bi qawlihi ta'aliqan ala hadithi asma'i mushari ilayhi alifan da ce wadda ya ga hadisin asma wancan wanda ya wuce musati biyu ya ce ɗazu a saboda karatun duk kana ne cikin lokaci daya. ya ce wancan hadisin sai ya ce ƙila an ce wata wanda annabi sai hana sa zobe zinari da sarka sai ce na haza na naku ya ce wasu ƙila wasu malamai sun ce wannan ya kasance kafin a shafe ne Wata haka yake a haranta amma ka a shafi fa innahu qad sabata ibahatu dhahabi lin nisa'i inda al'amari yake halaccin zinari ga mata ya tabbata haka malamin ce. bayan ya kawo hadisin da ke nuna haramcin sa sarkar zinari da zoben zinari sai yace wannan an ce kafin a shafi ne wata shi ma yana da ra'ayin ne an shafe ko sai ce saboda daga baya ya ya saboda ya tabbata cewa zinari yana halarta ga mata sai malam ya ce inna labdata qila ce wanda ya qila lifta wannan ai da rauni ki sai an ce to wacce kamar kuma ma'arufin kamar yadda yake sananne قال الله قال العلامة صدر الدين علي بن علاء الحنفي قال أنا كلام ابن زوجي الآن فزكر وهذا هو الذي يشهر الأقل بسوء إذا سلم من الهوى وقد ادعى كثير من الفقهاء من الفقهاء في كثير من السنة أنها مقصورة وذلك إلا إما لحدثه أن الجمع بينها وبين ما يظن يظن أنه عارضها وإما لعدم علمه بإمكان ذلك المعارض وإما لتسليم مذهبه ولفت ما يرد عليه من جهة مقالته ولكن نجده نجد لنا قد بين الصواب في ذلك لأن هذا الدين محفوظ wala na sayi wa hada wani kuma ta ala galana sai dai kawai matsala shi ne duk waɗannan da shagna su da ya yaba ke kama ganganin suna sun tafi akan halaccin sa sa zinari sarka da mundaye duk sun tafi a kan shi shi kuma magana su ta usul ce ke ɗaukowa za ka shi ba ruwan da sun tafi ko hakan halarci amma dai maganganun su ya koma ilmin usul suna nuna haranci akan ka'ida shi sai ka yi takhrijin matsala akan ka'ida a hita batun wa yace kowa yace kawai abi ne dalili yake basuwa kuma wannan shi shine Allah ya mai rahama yace qala al-allama sadruddin ali bin ala al ba ba'da an haka kalam ibn al-jawzi al yace mallamin nan Allama Sarruddin Ali ibn Ala al ya ce bayan ya kawo magana idan Jawzi ta dazu da yayi ta cewa duk hadisin da ka gani bai cikin wannan littafin da ba ba ne? bane sai yace wa hada huwa alladhi yashhadu al-aqlu bi shirki idza salima min al-hawa wannan magana tashi shi abinda hankali yake tafiya a kai idan hankalin ya nisantu daga son rai yace wa qad aka kathirun min al-fuqaha fi kathirin min as-sunnati annaha mansuha da cikin malaman fiqh sun ce mahadisai da yawa an shafe su وذلك إما لأجزه عن الجمع بين بينها وبين ما يظن أنه يعاوبها wannan ko dai saboda shi malamin ya kasa haɗawa tsakanin ita su wannan hadisan da yace an shafe da hadisan da yake tsammanin sun ci karo da su da ya kafa yin jami'in tsakanin su zai ce sai ya shafi daya wa in ma li adam ilmihi bi butlan zalika al ko kuma saboda bai san cewa wannan hadisin da ya kawo a matsayin sun ci karo da waɗancan ba su ma ci da su ba shine yan bai fahimci abin ba wa in ma li tasihi mazhabihi ko kuma ya haka ne domin ya tabbata akan mazhaba sai mazhaba ta ce abu kaza haramun ne ga wani hadisi ya ce halal ne sai ya ce wani hadisi an shafe shi kuma sabata ta ce abu halal ne ga wani hadisi ya ce abu halal ne sai ce wannan an shafe shi wadafi ma ya ridu alaihi min mukhalifi ne domin ya dunguji abin da ke saba ba ce daga gefen wanda ya saba mai walakin najidu gairahu qad bayyana sawaba fi zalika sai mu samu wani wanda ba shi wannan mallamin ba da dama yana so akwai abin da yake son ya tabbatar sai mu samu wani wanda ba shi ba ya faɗi gaskiya a haka ya ce wannan hadisin ba ne bane ana aiki da shi li'an hada dina mahfudun domin wannan addinin kiyayeye ne wala tashtamu hadhihi al-ummatu ala dalal kuma wannan al'umma ba za ta taba haduwa akan bata ba zaka koda wani malami ya ce an shafe wasu hadisai zaka samu wani ya fito ya ce a wannan ba shafafu bane wancan ya kasa fahimta da za a hada hadisan guda biyu ne ko ya kasa fahimta cewa wannan abin da yake kawowa a matsayin shine illar da ya sa ba illa bane wa kar sadaka rahimahullah ولقد صدق رحمه الله في كل ما ذكره فأنت ترى أن هذه الأحاديث المهاجمة محرمة لا تتعارض مخرجا محرمة الكفر إليه فأنت ترى أن هذه الأحاديث المهاجمة لا تتعارض مطلقا مع حديث حد الذهب للنساء لأنه عام وتلك خاصة والخاص مقدم على العام كما هو مقرر في علم الرسول ولهذه الآية أرجها الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح المسلم والمجموع وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل مع أنه مخالفا لمذهبه بل ومذهب الجمهور حتى ظن بعض المتعالمين في هذا العصر أنه لا يقول بالوجود منه عالم من علماء المسلمين كما نشر كما نشر ذلك في بعض الجرائد الدمشقية سنة 1000 وثلاثمائة تقاليد مدري تقريبا ولما ذكرنا قال وليد الله الدهلوي دهلوي في هجة الله في هجة الله البالغة بعد أن ذكر أحاديث التحريم وحديث العلم معناه الحلم في الجملة وهذا ما يجيبه مفهوم هذه الأحاديث ولم أجد لها معارضة وقرره تجيب عن الخان في الروضة النبية قلت طيب ما لك ولا كرسلك رحمه الله في كل ما ذكره يا إذا الله إبراهيم دقا بندي أنبتانا قسكياني فأنت ترى أن هذه الأهاديث كان غني أن شوى وإن هذه السيء المحرمة وما سحرا تاوى la ta ta'arabu mutlaqan ma hadithu hill adh-dhahab lin-nisa ba su cin karo saki babu kaidi babu inda suka cin karo da hadisin da yace an haranta an halatta ma mata su sa zinari li'annahu amun don hadisin gamewa yake zinari kawai wacin khassa su kuma sun keɓance sun ce sai wanda ya kewaye wal muƙaddamun alal am shi kuma wanda ake bantacce wa al ana gabatar da shi ga am abin da yazo gaba dai nan su sun ce sai zinarin da ya waye wancan kuma ya ce du zinari ta babu kaiji haka wannan ya kayyade waɗancan. sai ce kama huwa muqarrarun fi ilmi usul kamar yadda yake wannan tabbace a ilmin usul fiqh yake wani hadhihi al saboda wannan ƙa'ida ma rajjaha al imam an-nawawi rahimahullahu imam nawawi Allah ya rahama ya gaji hasuwa fi sharhi muslim da littafin da ya muslim wa majmu' da littafin na majmu' wujubal wudu'a min akali lahm al-ibil yace ai yana wajaba ai alwala ga wanda ya ci nama rakumi saboda wannan kaida cewa in hadisi yazo am yana magana wani hadisi yazo khas to ba a cewa sun ci karo sai a ce wancan am za a bashi wannan khas ga abashi ga ka dukkanin su suna cin karo da juna amma banda haka wannan yana da misalai da yawa ga misali ɗaya zai kawo muna cewa cin naman cin naman rakumi hadith ya inganta da ana tarihin bukhari cewa kana akhirul amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'a mimma masatin nas cewa abu na karshe daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya ba alwala daga dukkan abin da wuta ta taba da annabi sallallahu duk abin da wuta ta taba yana mai alwala don haka daga baya sai an zace annabi sallallahu alaihi wasallam na karshe ya ba alwala da duk abin da wuta ta taba sai wasu malamai suka ce wannan hadisin ya shafi hadisin ana alwala daga cin nama raƙumi saboda wannan ga ya ce karshen lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a irin ban in a shakka sabai ce ga sanar da imamun nawai shi ma ya ce a ana alwala daga nama raƙumi sai na sun wani kwaifisar min me ya fuskar wannan da wancan ramala yakubu jafar saboda naman hadisin da ya magana hmm. a matsayin hmm. ya yi jiran hmm. eh. ya hasanta saboda shi abin da ke cewa hadisin ana cewa annabi ya ba alwala daga abin da wuta ta taba to abin da wuta ta taba ya haɗe da komai kunu da wuta aka yi ne kosai da wuta aka yi ne tuwo da wuta aka yi ne nama rago nama akuya naman kaza nama rago ne za ka shi komi da wutar ba shi kuma na jinta ya ce nama raƙumi yanzu ne ne ne khas za ka sai ce a yana gabatar da khas a an ba a cewa wancan ya shafe wannan wannan na nama raƙumi yana da nama raƙumi ɗan ne za ka wancan khas ne za ka cewa an halatta zinari amme amma zinari kewaye khas ne ina fata kun fahimci wajen ko akwai wani misali na am da khas kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata ba'da al-fajr hatta tatlu ash-shamsu ba a sallah bayan rana bayan sallah alfijiri har sai rana ta fito sai aka samu wani ya yi sallah rakta alfajar da da annabi sallallahu ya tabbatar sai ya da ya tashi ya sallar alfajar hadisi na cikin sunan abi dawuda sai annabi ya ce mai asubu ah, arba sallar asuba ta kuma raka'a hudu sai ya ce sai ce a rakata alfajar ce ban yi ba ne zo ta da sai annabi ya bashi sai mu ce ba a kowace sallah bayan fito bayan sallah alfijiri har rana ta fito banda rasta yi fajar ni fahimta ko kun ga wancan am ne ko wata sallah ba ta shiga ce bai ta shiga in tabbata sallah ina fila ina son in yi bauta Allah bai in yi yanzu sai mu ce ba a yi salatu tasbih bai in yi ta yanzu sai mu ce ba a yi amma baraka al fajar sai mu ce ita ana yin ta ba za mu ce hadisan guda ya ya shafe guda ba ina fata kun fahimta ko wancan am ne dukkan hadisai wannan kuma menene ha kun fahimci abin da ke sai tabbatar suwa to amma matsala ne imamun nawawi yana cikin wani suka kawo ijma'i cewa ana sa wuya saka zinari kawai na ku gane da matsalar ke tafiya kawai akwai ku gane da mallamai ke tattauna matsaloli Allah ya musu rahama gaba ɗaya malam hamza to bismillah hmm bismillah hmm kamar wanda ta tuba mubashara kamar gashi <laughs> kamar gashi

Mm, mm. ba shi nama ga kuni bai ma shiga ciki eh gaba ɗaya da shiga ba ta yi kokari ɗaya amma amma kun bai da matsala ko matsala shi abin da kake tabbatu suwa da wani tabbatu suwa ɗaya ne amma ya biyo ta wata hanya masha Allah ma nan za kai kokolwa cewa ai can su mallaman ma da suka ce nama ya kuni shi ya goyi bayan imamun nawawi ya ƙara ma imamun nawawi hujja akan cewa nama ya kuni baya kare alwallah kuma wannan mazhaba ita ce daidai a cewa da wala kuma yana kawai alwallah ce yana kawai alwallah wannan mazhaba ita ce daidai kuma ita ita ita dalili yake yake tabbatar suwa sai sai ce Imam Nawawi ya yi amfani da wannan matsala game da wajabcin awalla daga nama ga kuma ma annahu mukhalifun li mazhabihi tare da cewa naman cin naman raƙumi yana kare alwala ya zafa ma mazhabar imamu shafi wacce a mazhaba ta yi imamu imamun nawawi wacce a mazhaba ta yi iya ko bal wa mazhabar jamhur haka ma ya saba mazhabar mafi yawan mallamai amma imamun nawawi ya dage tsaya akan haka hatta wanda muta'alimi muta'alimin fi hada asar. har wasu waɗanda ba su kai suka kawo ga neman ilmi ba masu sakan su mallamai a wannan lokacin suka yi tsammani annahu la yaqulu bil wudu'i minhu alimin min ulama'il muslimin suka ce babu wani mallabi cikin mallaman musulunci da ya taba cewa nama ga kuma yana kare alwala kama nushira dalika fi ba'd jara'id ad-damashqiyya kamar yadda aka buga wannan a wata jarida da ke Dimash shekara ta 1386 takriban yace ce wani wani daga cikin masu kiran su mallamai da suka faɗi haka ya mance da Imam Nawawi ne ya tabbatar da haka cikin sharhin Muslim da kuma cikin al wani ma zakarna tsada waliyullahi jahlawi fi hujjatullahi baligha game da hujjojin da muka faɗi imam da uh, uh, ya yace a cikin huddatul balaga yace ba da an zakara hadithut tahrir a hadithut tahrir bayan ya ambaci hadisan da ke nuna cewa haramcin sa abu na zinari da ya kewaye ga mata wa hadithul illi da hadisin da ke nuna halarci yace ma'ana illu fil jumla ina ne ga jumla halas ne wa hada mimma yujibuhu mafhum hadhihi ahadith wannan shine wayannan hadisan suke nuna a jumlatan cewa ana sa shi walam ajid laha mu'ariban ban samu abin da ya ci da shi ba <coughs> sai haka magana yace ma'ana hulqillu fil jumla hadisan suna nuna halacci kun gane inda kalmar da ya rike fil jumla da yace yace fil jumla zaka cewa zinari halas ne ga mata amma kuma akwai aibi ku kiyaye duk waɗannan malaman da ke kawo magana su ba maza ba ɗaya suke da shi ba amma cikin maza ba su kamar lauya ne yana kawo wata kalima da suke nuna tare da isra tare da maza ba ta kamar cewa ji wannan hujjatul lahi jahalawi cewa yayi ma'ana wal hindu fil jumla ma'anar wannan hadisin da yace yana halarta a sa zinari wancan hadisin da muka kawo shine halaf ne jumlatar ka zaka cewa zinari halaf ne ga mata to amma kuma wannan bai nuna cewa babu wani abu da ke nuna wani sashe ne haramun ne a fil jumla ba haka kine da Shin nan sa bani aka magana ta duniya da ku fa Ya fil jumla kawai umuman kamar ka ce umuman shine fil jumla umuman zirai halatu to wannan bai nuna babu wani abu khususan da ke nuna cewa ba haka bane fil jumla matsayin umuman ne shi wanda ta lafiya da cewa ya ma'anahu ma'anar wannan hadisi al-hillu fil jumla halas ne jumlatan وهذا ما يجيبه مفهوم هذه الأحاديث ولم أجد لها معارضا wannan shi ke nuna mafi waɗannan hadisai an tara su aka yake nuna ba samu abin da ya ci karo da shi ba shi hujjatul lahi halu bai cewa haramun ne amma shi shi kansu bani ya yi magana ce fil jumla dan shi zai karfafi magana ne wa qarrahu sadiq hasan khan fi rawdatin nabi karanta قلت ومما يدل على ضعف دعوى النفس هذه أن بعض وتعصبت لفلكية وقد سبقت الإشارة إليه لم ينزل إلى هذا العلم ويدع مع أنه ما كان هذا الجمهور الذين يلتفتون في هذه المسألة واحتج على ذلك بقوله وقال قلت قلت ومما يدل يدلك على بعض دعوى نسخ هذه أن بعض متعلمة الحنفية وقد تركت الإشارة إليه لن ينزل إلى هذا العلم الوضع مع أنه ما كان على الجمهور الذين يلتفتون في هذه المسألة وأمتد على ذلك بقوله وقد <clears throat> وفق فيه إن إن النسخ لا يوجد وفق فيه وقد وفق فيه إن النسخ لا يرجع إلى القول به ما دام التوفيق بين الأحاديث ممكنا بحيث لا يرد شر بحيث لا يرد شر من الأدلة وهذا حق لا يرد فيه وهو من المقرر في الأصول qayyim malacin kuntu sai nace wa mimma ya dulluka ala ba'ti da'awan nafsi hadini shi abin da ya nuna maka rauni cewa wa'ancin hadisa an shafe su anna ba'dal muta'assibati al-hanafiyya cewa wasu da cikin masu ta'assubanci na hanafiyya wa kada sabaqat al-isharatu ilayhi na nuni ga magana ta tazu Dr. Akmal wani malami ne da ya zama da shi nasu da albani sai ce lam yanzu ilaiha bi aina rida bai kalli na hadisan da kallo na yadda ba da ya zai da sun ya kalle su da zai fahimci abin da ni fahimta gare su ma annahu akaha anil jamhur tare da ya ya ta waccan ka'idar ta cewa idan khas da am suka zo ba a cewa guda ya shafe wani shi kanshi ya hake wannan magana daga jamhur alladina yuqalliduhum fi hadhihi almas'ala wanda kuma shi yake biyar su akan wannan mas'ala yanzu kun fahimci kun fahimci wannan magana ta da gumudi ba ku fahimta ba cewa yayi wani dokta da bai ambaci suna ne matsa zai ke magana kan shi dokta akmal ya ce a wannan hadisan na zinari cewa mai kewayewa hafsun ne zinari kuma wanda bai kewayewa amun ne gaba daya shi yana halatta sai ce bai yi ma wannan matsala kallo na adalci ba saboda shi da kai ne a wani rubutu da ya yi ya taɓa cewa idan hadisai suka zo am da khas mazhabar jamhurul ulama Shi ne ba a cewa akwai cin karo tsakanin su da za a ce ɗaya ya shafi ɗaya a za a ce wannan am ne khas ne to kuma jamhurin sai shakka nasu da wani da ci an a kawo anin jamhur ya hukunci wannan daga jamhurul ulama yi yuqallidun fi hadhihi al matsala. wa inda yanzu kuma ga wannan matsala kuma ya taqalidin su maimakon ya bi ka'idar da suka aza kawai ya bar taqalidin su kuma ya dawo ga wannan matsala yanzu sai zinari yana taqalidin su kun san abin da ke nufi ka'ida su jamhurul ulama sun aza ka'ida cewa idan hadisai suka zo am da khas to ba a cewa akwai cin karo da sai an buƙaci wani ya shafe wani a'a a am a za a bar su am khas a bar shi khas wannan shine mazhabar jamhur kuma shi kan shi wannan dr akmal ya rawaito wannan daga jamhurul ulama amma sai da yanzu yana takalidin su akan jamhurul ulama su ta yi akan haramcin akan haramcin halaccin zinayi mutlakan kun fahimta kamar shi akmal kawai yana bin jamhur da inda suka tabbatar da ka'ida daidai da kuma inda suka yi shek nasu abani yake ganin ba daidai ba ne daga shi shek nasu abani kamar yana tani yana tare da jamhur amma akan ka'ida da suka saka amma akan wannan matsalar ban tare da su domin su jamhur din nan sun saba ma ka'idar da suka saka akan wannan matsala kuna bai da yanzu kun fahimta ko sai ce wa tarja ala zalika har yake kafa hujja da haka bi kauli da cewa da yayi wa qad wufiqa fihi kan yayi dai dai Allah ta yi dai kan magana nan zan kawo wata rabbi ne ya yi mai na can ya bi jamhur amma yanzu ga wata magana da yayi zan ta daidai sai ce nan nasha la yuljau ila alqawl bihi ai ba a komawa ga magana cewa akwai nafsi cikin hadisai ma dama tawfiqu bainal ahadith mumkinan mutum dai ana iya haɗawa tsakanin su bi la yuraddu shay'un min al-adilla sai da ba za a mai da komai na dalilai ba za ka shi haka ya ci ko da ya kafa wannan ka'idar kuma wannan ka'idar daga jamhuriyar ya ɗauko ta cewa bai a cewa za a koma ga shafewa sai in a'in hadisai wasu am ne wasu khas ne to amma nan ga yanayin ya ga wannan ƙa'idar da jamhur suka kafa sai koma kuma yana biyar jamhur inda suka kuskure ga wannan matsalar ina fata kun fahimta ko sai ce wa hada haƙƙun lare da fihi wannan magana ta shiga gaskiya ce babu kokanto gare ta wa huwa al-muqarrar fi ilmi al-usul wannan magana ita aka tabbace a cikin ilmi al-usul lakin ma al sai dai kash karanta lakin ma al-asaf ne lanin nastakira alaihi tafsir غير جاء إلى ادعاء النفس معارضا لذلك للآخذين بالأهالي التحريم قال إن الفريقين لما تجاذبا دعوى دعوى النفس اهتدنا بالنزل في التاريخ للتنزيه بين المذهبين وتعيين الناس وتعيين وتعيين الناس بالمرسوم والتاريخ يؤيد والتاريخ يؤيد يؤيد نظر الجمهور فإنه لا شك في أن الصحابة رضي الله عنهم في ابتداء الإسلام كانوا في أمس الحاجة للمال في أمس الحاجة للمال ولقد أقسم الأنصار أموالهم مناسبة بينهم وبين المهاجرين فكان التقسم بالذهب في تلك الفترة فقرا وشرفا فلما مرت تلك الأيام وفتح وفتحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوحات وصار الناس في رخاء عيشي وصار الناس في رخاء عيشي فأبا النبي صلى الله عليه وسلم دمت الزهري لزوال المانع يذكر من شو مقالة كده دكتور أكمل الدين cewa ya eh, dr akmaluddin ya tabbatar da ka'idar da jabo suka tabbatar cewa idan hadisi ya zo ce ba a sallah bayan sallah alfijiri har zuwa in hadisi ya zo ba in koma muku in hadisi ya zo am ya game gaba daya wani hadisi ya zo khas ya keɓance to ba a cewa akwai karo da sai ɓance ɗaya ya shafi ɗaya za a ba am ala umumihi sannan a ba khas ala khususihi kun fahimta ya ce wannan ka'ida ita dr akmal din ya hikaito daga jamhur kuma wannan ka'ida daidai ne to amma shi kan suke bari yana yana zargin jamhur cewa sun yi kuskure wajen fahimtar wannan matsala tabbata wannan matsala ga matsalar zinari sai suka ce a matsalar zinari ba su yi amfani da ya jabu suka ce a ya shafe ha wanda yake ganin ba daidai ba ne sai kawo maganar dr akamalar jini inda ya ce ai ba a komawa da nasi muddin zai yi wa a faɗa tsakanin da sai guda biyu sai ce wannan magana da ya ta yi daidai amma lakin na huma al'asar sai dai sai dai da abin takaici shine ta yastakira alaihi doktor shi doktor akamal din bai tsaya akan wannan ka'idar ba a wannan matsalar ta zinari balaga ja ila iddi'a'in nasu ya koma ya bi jamhur wajen wajen cewa hadisa an shafe su mu'aridan eh, bidalika al-akhirina bi ahadith at-tahrir sai ya kasance wannan ya ci karwa ga su kuma wanda suka rike hadisan haramcin zinari mai kewayewa za ka maimakon ya a akan ka'ida ce kawai ya bar jamhur tun da anan jamhur sun yi kuskure tsabbaka wannan sai ya dawo sai ya bi su gaba ɗai sai ya ce mai faƙada sai ya ce kun wata magana da ya yi mishan rasu da ya ce wannan maganar ta za haƙƙun lare da fiye ko wannan magana ce ta gaskiya da babu kokonto a kanta amma ya ce abin takaici ya kawo maka abin takaici sai kawo maka wata magana da ya yi sai ya ce innal ne, yanzu yanzu aka aka bar jini zai magana zai magana kuma game da sa zorin zinari kuma akan am da ha so zai ce dr akmal din ga ka'idar da ya sa can to amma yanzu ga yayin ya to akan zorin zinari da saba mata ni dr akmal din ya ce ya ce kai ne lamma ta tajaraba da'awan nasi lokacin da kungiyoyin biyu suka ja na jamhur da ba jamhur ba akan harancin sa zoben zinari jina ilar nazari fi ya yace sai muka bukaci dole mu gibi tarihi Kunga sai shek na ne sai ke cewa ba ta gibi tarihi ba ko sai ta a wancan am ne wancan khas ne litarjihi bai da mazhabai ne domin mu gane shin wata mazhaba ta fi ƙarfi mazhaba jamhur masu cewa zinari a halas ne gaba ɗaya ko kuma mazhabar masu cewa zinari a kewayayye haramun ne ya ce wata ayyanan nasu wal mansur ya ce dole sai a gane ɗayansu wa ya shafi ɗaya ya ce wa tarihi yu ayyidu nazarar jamhur ya ce in mun diba tarihi to yana goyon bayan maganar jamhur hayar sai wannan magana ce shakar su da yare ka faɗa da ita ko sai ce fa innahu hula shakka da ta aka mana cewa eh, da lamar yake babu kokonto anna sahabata fi da'il islam cewa sahabbai farkon musulunci kanufi a amasil hajjati lil sun kasance suna tsananin bukatar dukiya wala qad qasama al ansaru amwalahum munasafatan bainahum wa bainal muhajirin ha al ansar sai da suka raba dukiyar su rabi suka ba muhajirin rabi suka rike fakana ta hattu bizzabi fi tilkal fatarati baqaran wata wata rafan to sa zo da ziyari a irin wannan lokaci to ya kasance banna ne da kuma girman kai da banna da almubazzaranci a ce mutum ya sa zinari wannan lokacin falan ma mabattil kal ayyam lokacin da wayannan kwanakin suka wuce ku ya kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam futuhat annabi ya samu fatahi aka bubbuda mai ya samu nasara a wajen yaki dukiya ta samu saran nasu fi rakha'il aishi sai mutane suka nan suna cikin wadata fa abaha biyu sallallahu alaihi wasallam lufsa dhahabi da zawali mani ya naga ce yanzu ana iya sa zinari domin babu mani <laughs> kun ga kun magana da ko ta sa magana an cikin su da alwari ko shi ko yake tabbatar da cewa lalle ai su kamar mansukh ne ai da ne aka haranta wannan zoben zinari da ake faɗi da sarƙar zinari da munduwar zinari da ne da babu kuɗi sahabbai har sun kasance al'ansaru sai sun raba dukiyar sun ba muhajiri na ana cikin yunwa ai duk wanda ya sa zobin zinari ko saka zinari ya yi bazaranci ga masu bukatar abinci babu amma ai daga baya da musulunci ya samu kuɗi aka samu yalwa sai ya kasance babu ne sai yanzu ana sa zinari za ka shi ma ya ce mansuf ne ko amma kun sashen masu yalwa ni zai kare shi wata wani alaihi ne الأول أنه لم يذكر نصا تاريخيا يؤيد تأخر الوجيه عن الحاجة يرجو به نفس الجمهور وإنما هو مجرد الدعوة أن الإباحة كانت بعد وقال عيش فأين الدليل عليها؟ الثاني الثاني هذه الدعوة لو صحت لزم منها أن يقول تحريم الزاد على الرجال الشريعة الذي حرم على النساء إن لم يكن إنما يكون تقدم تقدم تقدم عليه تقدم عليه إلا يكون تقدم عليه وكل وكل عاقل يفهم من قوله يفهم من قوله في ابتداء الإسلام أنه يعني في مكة أو في أول الهجرة على أفعال تقديره وإذا كان كذلك فنحن نقطع له نقدر بوصلان هذه الدعوة لأن تهريب الذهب على الرجال إنما كان في أواخر الأمر كما نص على ذلك الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك ما يشهد له ما أخرجه البخاري في الكتب الكبار وأحمد بن مسلم عن المسور بن مخرمة أن أباه مخرمة قال رضي الله تعالى يا بني إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أجمت عليه أجمت عليه فهو يقسمها فذهبنا إليه فذهبنا إليه فخرج وعليه وعليه قباط من الزفاف مزرر بالذهب فقال يا مخرم هذا خبأته لك فأعطاه إياه وإنما أسلم مخرم أمر الخفي وذلك بعد سبع سنين ونصف من الهجرة فهذا نص على أن الذهب كان مباها إلى ما قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بثلاث ونصف تقريبا ولولا ذلك لم يلبس صلى الله عليه وسلم القباء المزرر بالصحابي ولا وزعه على أصحابه كما هو ذلك قلت شكنا سوى أن تتنك وجوابي عليه من وجوه نيكم إنا دا أنسى دزان باشي تهسكو كي دي يوا الأول فسكا تفرقو أنه لم يذكر نسا تاريخيا يؤيد تأخر المبيه على الحاضر yake bai ambaci tarihi guda an ci kwanan watan da ke nuna cewa gasar da aka haranta wannan ba gasar da aka halarta wannan ba zaka babu abin da ke nuna cewa ga shekara ciki kawai cewa yayi farkon musulunci da ƙarshen musulunci da ya faɗi shekara ko ya faɗi tarihi tarihi shine kwanan wata ya faɗi yaushe ne sannan mu gane magana ce yurajjihu fihi nazarar jamhur wanda zai ce da haka mazhabar jamhur ita ce ita ce ita ce rajiha ita ce mai karfi wa inna ma huwa mujarrad da'awa wannan kawai yayi da'awa haka ne da'awa annal ibahata kanat ba'da raga'il aishi yace kawai an halatta ne bayan abinci yayi sauki bayan rayuwa ta yi sauki fa aina dalilu alaiha ina dalilin da ke nuna ga tarihi da aka faɗi wacce ga wanda aka faɗi wannan kasani yace magana ta ta biyu jawabi na na biyu gare shi hadhihi da'awa law sahat da wannan da'awar ta inganta lazima minha an yakuna tahrim zahab an yakuna tahrim zahabi ala rijali kada kada shara'a fil waqti alladhi haruma ala nisai yace in haka ne magana ce ma mun tabbata haka ne zai nuna cewa kenan maza an haranta musu sa zinari a lokacin da aka haranta ma mata a lokacin da mata yana nan gare su haramun su na aka zo aka aka haranta ma maza su saboda illar kuɗi za a gan gare su fa in lam yakun taqaddama alaihi in ma ba za mu ce sai da aka fara haranta ma maza na aka haranta ma mata ba duk ba wannan bane ga abin da ke son ya kawo yace wa kullu ya famu min qawlihi fi kitab islam duk mai hankali yana fahimtar cewa da Dr. Akmal yayi a farkon musulunci annahu ya'ni fi makkah yana nufin a makka au fi awwalin hijira, ko kuma farkon hijira, au ala af'ad takdir in za zamu nisantar da takdirin mu ce a ba makka ba ma har madina ana ce mata farkon musulunci fa in kana kadalika in haka yake nufi cewa ai daga farko farkon daga baya bayan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam futuha tunda bai faɗi tawili ba in mun ce bayan an yi hijira ne an dawo madina sannan aka haranta zobin aka aka aka haranta aka halatta zobin zinari daga baya fa nahnu naqda'u bi butalani hadhihi da'wa muna cewa wannan ba daidai bane muna cewa haranta zinari ma gaba ɗaya bai zo ba sai daga ƙarshe ƙarshe daga farko har maza ma suna sa zinari daga ƙarshe ƙarshe ne saboda me li'anna tahrim az-zahabi ala rijali inna ma kana fi awaqi amri domin haranta ma maza ma su sa zinari daga ƙarshe ƙarshe ne kama nasta ala zalika al-hafiz az-zahabi kamar da al-hafiz yace haka fi talkhis al-mustadrak mustarar da littafi ne talqisul mustarar ya faɗi haka wa min ma yashhadu lahu abinda ke ƙara karfafan maganar ta imamu imamu hafiz zahabi Wadda kuma ni tabbata suwa ta cewa mazan ma ba a halatta musu ba a halanta musu zazzara ba ta ƙarshen lamari an yi fituha an samu dukiya amma duk da haka nan maza an maza ma halatta ne gare su sa zinari wannan lokacin don haka cewa farkon hijira an ka halanta a'a ba a taɓa haranta a farkon hijira ba har aka yi hijira lokacin da ake wannan tsananin har aka yi kaza halas ne maza su sa zinari shi kun ga shi da sakamal me yake so ya tabbata ai farko da ana cikin tsananin wahala bayan an dawo hijira sai aka haranta ko shi kuma sai ta sai kai ai ba a taba harantawa ba kai ma daga ƙarshe ma ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ne har aka yi fatahu makka ba ba wai mu'afa tsakanin muhajiri na wani ansar da ya aiku shekara ta farko bayan hijira ba a'a har shekara ta takwas ma zinari halas ne ma za ka wacce maganar da ya babu ta saboda mai yace wa min ma ya sha lahu abin da ke tabbatar da haka ma akhrajahu al-bukhari in libas hadisin da imam bukhari ya fi suwa cikin kitabul libas wa Ahmad bin Musnad da Imam Ahmad cikin Musnad ne an Miswar bin Makrama daga Miswar bin Makrama anna abahu cewa baban shi Makrama radiyallahu anhu qala lahu ya ce mishi ya bunayya ya kai dan dana dukkanin sahabbai ne da Miswar da Makrama yace innahu balagani anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qadimat alaihi asbiyatun na samu labari akwai riguna da suka zo mu annabi sallallahu alaihi wasallam an samu dukiya ga wani yaki annabi an kawo mai riguna fa huwa yuqsimuha yana ce yana rabon rigunan fa zahab bina ilaihi ta so mu je inda shike kura za mu samu kotar riga fa zahabna ilaihi yace sai muka inda annabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja wa alaihi quba'un min ad-dibaj ta nabi ya fito da wata riga ta dibaji muzarrarun bil zahabi an yi mata aiki da zinari faƙala sai ce ya makaramatu ya kai makarama hada habbatu laka habbatu hulaka wannan ita kai ni ajiye mana ya ta jiran ka baka taho ba fa fahu iyahu ya bashi ita sai kun ga wannan yana nuna mi yana nuna cewa kenan har ba wannan lokacin maza na sa zinari ga annabi da kan ya sa zinari ko ya sa alhariri kuma ai mata aiki da zinari fa inna ma aslama makramatu amal fatahi sai yace amma shi makrama ina fa ya musulunta ne bayan shekara amal fatahi shekara ta takwas kenan ko da hijira zaka wannan an yi shi ne bayan wata har shekara ta takwas maza na sa zinari zaka yana magana cewa wai an haranta shi lokacin da aka zo aka hijira kun fahimta ko yace wadalika ba'da samani sinina na wani. wannan bayan shekara takwas da rabi da hijira Minar hijira daga hijira fa hada nassun ala anna adh-dhahab kana mubahan ila ma qabla wafatihi sallallahu alaihi wasallam bi sanatin aw wa taqriban wannan yana nuna dinari halas ne har saura annabi ya rasu da shekara daya da rabi daga duk wannan hadisan da ake magana ai kai doctor ba sani ba ana magana su ne shekara ɗaya da rabi kafin rasuwa a sallallahu alaihi wasallam ai kuma ka mai mu can farkon da aka yi hijira walaula zalika inda ba wannan lokacin zinari halas bane lam yalbasu nabi sallallahu alaihi wasallam al-quba almuzarar bin zahar. da annabi bai sa rigar da aka wa aiki da zinari ba wala wazahu ala Asali, da bai ba bai ne kamar da ya ba makarama kama huwa zahiri wanda yake zahiri ne kowa da fahimta ta asalin sura shafi ɗaya, daga shiga mu kawo insha Allah kai hakuri أخشى أنه ما سمع قوله تأثم فأباها قوله فأباها النبي صلى الله عليه وسلم لبس الذهبي المالك لزم منه إباعة الذهب للرجال أيضا لزوال المال أيضا وهذا باطل لا يقوله عالم وما لزم وما لزم منه باطل فهو باطل فإن قال هذا غير لازم لأن إنه تهريج على الرجال غير إن تهريجه على النساء قلنا ما هي ولا تجوز له إلى إثباتها أبدا إلا بمثل هذه الدعوة التي أزرها أختها أختها وليست هي إلا مجرد رأي تفرد به تكون في آخر الزمان وما ينزور بعض وما ينزور بعض الناس إلى مثل هذه المجالس والآراء إلا محاولة التخلص في محاربة النفس الشرعي لمخالفته وتعليمه وتقليدهم وآلاتهم وآلاتهم فيقعون فيها فيما هو أعظم منه ولو أنهم استسلموا لحكم الله ورسوله كما هو المفروض في الرسل لكان خيرا لهم ولم يقعوا في مثل ذلك ما الذي الثالث فسكة أخرى annahu law sahha qawluhu da magana ta ta inganta fa ba annabi sallallahu alaihi wasallam zahabi li zawalil mani sai annabi daga karshe da shi dokta yace da karshe sai annabi ya halatta sa zinari saboda ai illa ta tafiyar ta shine yunwa ake wancan lokaci yanzu kuma an samu abinci lazima min ba zahabi li rijal da ake hammaza ma ya halatta su sa ba ya ce an haranta bane domin babu abinci to yanzu an samu abinci daga baya shi da kanshi ya ce an samu abinci tun da an halatta daga bayan sai a ce han maza ma su sa aidan lida walil mani da aidan babu abin da ke hanawa shine yunwa ta riga ta tafiyar ta wa hada batilun la yaqulu alimun wannan magana kuma ba ta yake a ce namiji ya sa zinari wani mai ilmi ba ya faɗin haka wa ma lazima minhu batilun ka abin da ya cewa daga shi shi ma batilun fa huwa batilun shi ma batilun fa in qala in yace hada gaibu lazim yace ha ba da maza nake nufi ba fa inna illata tahrimi zahabi ala rijali kai illata tahrimi ala nisa'i yace ha ba da maza nake nufi ba saboda su maza abin da yasa aka haranta musu zinari ba shi yasa aka haranta ma mata ba kullum sai mu ce ma hiya tun yasa su aka haranta musu wala sabila lahu ila ithbatiha abada babu idan zai kawo mana ansa ha abada illa bi misli hadhihi da'wa allati azbata biha ukhtaha sai irin wannan da'awar da ya tabbatar da ya uwarta shine cewa da farko an halatta daga baya aka haranta walaysa hiya illa mujarrad ra'yi wannan ba kawai bane sai wani ra'ayi ne da bihi da tufi akhir zaman wanda dabta yake kunshi da shi ƙarshen lokaci sai tutun malamai sai magana sai dabta ƙarshen lokaci ka kawo mana wannan abin sai ce wa ma yulja'u ba'dun nasi illa wa ma yulja'u ba'dun nasi ko haka ne ko ma yulja'u ba'dun nasi na وما يلجئ بعض الناس الى مثل هذه المضايق والاراء babu abin da ke sa wasu mutane su bi komawa cikin wayannan kunci da wayannan ayyuka illa muhawalatihim at-takhallusa min mu'aradati an-nass ash-shar'i li mukhalafatihi madhhabihim sai don kokarin da suke su rabu da wani nassi da ya saba mazhabarsu tun da wani hadisi za a maza ba su kokari suka su rabu da su ta kowace hanya sai su ke fitowa da haka wata kalilihim da ta kalilin da suka yi wa adatihim da al'adunsu tun da ya sa ma waɗannan fa ya ka'una fi ma huwa abamu minhu sai su fada ga abin da ya fi wannan girma walau annahum istaslamu li hukmillahi wa rasulihi da sun mika wuya ga hukunci Allah da manzo ne kama huwa al-mafrudu fil muslim kama yake wannan shine abin da ya kamata ga kowane musulmi yayi lakana khairan lahum da ya kasance alkhairi gare su ولم يوقعوا في ولم يوقعوا في مثل هذا ذلك ده بس فادا cikin irin وانا abin با وخلاصه البحث وخلاصة البحث أن القول بنفس الأحاديث المحرمة الذهب النسائي مما لا دليل عليه بل هو مخالف لعلم الأصول والواجب الجمع بينها وبين الأحاديث المبيحة للذهب عليهن وذلك بحمل المطلق على المقيد أو الآن على الخالق كما شرحنا ويتم منه أن الذهب كله حلال على الرسائل إلا المحلق منه كما يحرم علينا استعمال أواني الذهب والفتة اتفاقا فلا نصح عندنا خلافا لما فهمه الدكتور وأدار كل كل بعض وأدار كل بعض بعض بعض في كتابه عليه كما يلزوك به كلامه السابق في المعارضة المزعومة والله الهادي mala ce wakila ta tilbahasi in takaice ma magana ne duk da muka tattauna yau annal qawla bi nasil ahadithil muharrima lizahabi ala nisa'i mimma la dalila alayhi cewa hadisan can da suka yi magana cewa mata hadisan da suka magana harancin sa zinari da ta kewaye ga mata babu wani dalili akan shafe su bal huwa mukhalifun li ilmi usul ya saba mu ilmin usul walwajibul jam’u bayina ha wa bayina al’adisul mubiha ne zahabi abinda an wajibi da su da jisun suka ce zinari ne halar ne ga mata a haɗa su gaba ɗaya a yi jam’insu wa zalika bi hamlil mutlaq ala al muqayyad wannan da tsokan wannan yana yiwa ne tsokan mutlaq wanda aka saki aka ce zinari da alhariri halas ne ga mata al'ummata wato shine mutlak? sai a doke shi akan muqayyad wanda suka kebance suka kebance zinari da ya kewaye ah, awul am alal khas ko kuma ɗauki wancan su ne am waɗanda sune ne khas kama shara'na kamar da muka bayani wayanci minhu sai mu samo daga haka annan zahaba kullahu halalun alal nisa'i cewa zinari dukkanin shi halas ne ga mata illal muhallaq minhu face wanda kewaye ciki ne wanda sai mu ce zinari mata halas ne su sa shi su yi kawa da shi amma banda wanda ya kewaye musu biki. kama ya harumu alaihin na istimal a wani zahabi wal fidda ta ittifaqan kama yadda kowa ya san haramun ne gare su yi amfani da kwanna da kofuka na zinari wannan musulmi da namiji da mace duk haramun ne su yi amfani da shi fala naska inda na mu inda muke babu nasi babu cewa wani hadisi ya shafe wani akan wannan matsalar khilafan lima fahimahu doctor sabanin abinda dokta ya fahimta wa adara kulla bahsihi fi kitabihi alayhi kuma duk bahsi ne littafi guda da ya rubuta aka ce duk yake kewaye kewaye akan haka kama uka bihi kalamun musabe kamar da magana ce da muka dauko maka dazu take nuna maka fi mu'arabatil maz'uma cewa hadisan suna ci da karo da juna kamar yadda ya raya wallahu alhadi wala rabba siwahu Allah ke shirye suwa babu ubangiji ma bayan Allah wanda ba Allah ba yanzu nan zamu dakata nan gaba zai ci gaba da wannan bai ba gaba zai ce gawa da lalle sai an gamsu kawai dole dole sai ka gamsu da cewa wannan zinarin babu kyawu Allah ya mai rahama irin wannan haka ake so tana da ya kasance da hujja da dalili kuma ba raina kowa ba misalin zai imamun nawawi fa shi ya kawo ijma'in nan yana cikin suka ijma'in amma har da shi yana kafa hujja da magana kai lokacin da ya ce ba bai an shi magana sai a nan ba bayan nan ba an san magana sai a wani, wuri ba wallahu ta'ala abinda mun kuka daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu shafe cikin littafin mu mai tabbatar da su a wani da kara malam lafiya tambayoyi guda biyu nake da su kamar haka ya ce ashe dan kunnen zinari wanda mata ke sanyawa bai kewaye kusan kunnen su ba ma'ana shi yana ganin cewa cewa aka yi bai kewaye ba ya ce ai ya kewaye kusan kunnen su malam hamza ya ansa ba malam hamza malam hamza amsa mai ba mana an zama yi wasu wasu dama na rasulullah sallallahu wasallam a ni abin da da cewa bai ba da an ta ce ainihin wato tasirin za a ji wanda yake muhallar kaga in ka sauki mun zuwa kamar wata faɗi in ka ta kaga ta zagaye gaba hannunka in ka zobe ya zagaye wannan tsadabar cikin in ka saka murnar tsawa ka san da Allah ba yanzu aka fi shi ma zai zagaye aikin kwaurin ka to amma dan kunne mutarta ɗin kasa suna zagaye wuya sun kuna mutu to shi dan kunne mun a haka mai abin da zagaye ba ta dan kunne an yi kurtuwa da kulle sai an soka to saboda Allah yanzu misali ba zai ga nan haka haka sai kan kuda ya da dan kulle ku da ya ba har da sokawa haka ko ko ka shi ne haka a sai ka ka shirye mukalla ko da zo bai ka ko mutuwa ko mai mutuwa hannu ka san mutuwa hannu akwai fada wadda tana da ɗanyen haka hmm. amma ko ita haka sun saboda ko aka yi misali ka ƙara ka ƙara shi ko ka shi yasa aka yi mata alamu amma haka aka so ka ka ga ta kewaye hannun amma shi dan bane haka za a san kuma shi ba da kewaye ne ba wata wata san kuma da kewaye ya yi kyau mala wata duka ya kewaye wata lokaci daban da shi mu ba duk ɗan kunne a sai an huda ba ai akwai wanda ba sai an huda ba na ɗai ke nan wanda laƙa shi kawai aka yi wanda laƙa shi ɗaya aka yi a matsa da kaya na biyu na uku za ka iya samun ɗan wannan abin sai za a yi ma ba na zinari ba kaga in kai an kai ma wannan abin har duk kai kira su kinta cikin cikin cikin cikin shuba zaka abin da ke shiga dan wannan kamar yadda kace ga sarda ai haka samu abin da ke mai maka wuya ya zan ba da dinari bane wanda ke waye mata shi ma suna samu wannan sai alaka raka wanda ba na ba da dinari ba tunda an rance sai an sa bismillah na ina zuwa wai mu ne wa alaikum assalam hmm

yana nan cikin karatun satin da yamma shi na ƙarfi da ya kake ta magana kuma yana su ji ba ba eh ga wani shi da ɗari da hamsin da biyu ina yake ina yake in ne ra'ayi na tabbatar ne annabi da bilu'ulu akin a bilu'ulu akin lu'ulu akin dan kunne eh eh ne amma kamar yadda kan gama su ya kwai da doya sai sun dafa kwai hmm. in sun ka dafa shi sai su kwace hmm. in sun ha kwace sai su haka su dan jefa shi cikin ruwan mai sai ya yi sai su yesuwa hmm. sai su koma sa shi cikin kwai kuma ruwan kwai wanda yi. su rike dashi in sun ka suwa sun ka sun ka koma soya sai ya wani sukutu su haka hmm. to kamar haka yace wannan ban ɓangaren lulluɗin sai an kai mai jirwayen zinari hmm. amma amma kaga lulluɗin lulluɗin mutamal ne yana ɗaukar zinari yana ɗaukar ɗan kunne yana ɗaukar ba ɗan kunne ba lulluɗin yana ɗaukar zinari yana ɗaukar ɗan kunne yana ɗaukar ba ɗan kunne ba kunnen ta eh yake da za ta iya dauriyar samun kunnuwan ta wannan amma ba a ba da muhammad ba a ba da kawai zinari da an halatta kuma da hada da suka suka suka wa da hada Allah ya saka wani Allah ya saka a zai kamar su ne sakura a wata dan kasuwa ya sanya ma kafin kansa riba dodo da wani sauran ke yana halarta mutum ya tsaye da su su da bai tausayi ba ko eh, ya kamata ya tausaya wa mutum amma kusan mafi yawan kasuwanci ma haka yake fi ma musamman masana'antu da ke yin abubuwa suna cin riba ninkin ba ninkin ma a kudin da suka kashe wajen yin abu masana'anta halarta yana halarta sai dai ina riba wata maslaha sai a ce da ba su yi ba saboda annabi sun ya aika wani da abu katada da dinari ɗaya ya so mai ragulayya ya dawo mai da dinari ne da ragulayya ya ce aka yi ya ce ya so rago biyu ko kamar haka ya zo da ɗaya sai suwa da ɗaya za ka uwa ta yi daidai da riba a nan su sun bai in yi gudu haka yana halatta wa lawa ya ce tabbai da yi ta duka su a gabata na ne wasa da sallah malar shi duk sallar to duk sallar da bai yi ba sai ya biya kuma idan zai tuba ya kamata to wata wata barin malamai tsakanin wanda ya bar sallah ta wuce shi zai ranka ko ba zai ranka ba sabanin su akan ya kafirta ne ko bai kafirta ba malaman da ke cewa sai ya ranka kun ga sun ba shi wahala shekila in sallar shekara biyar ce a ce sai ya ranka shekara biyar masu ya bayan ranka sun yi bashi wahala don ta suka yi wani lokacin kahiri ne kahiri ne zai ranka ya mace musulunci za a ji ba wani abu da ranka haka da suke ba su ya ranka ba saboda kawai wanda ba sallah ya kafe ta abin da nake ba shawara akwai malamin da suka zo tsaka tsaka suka ci abin da sa ake umarta ce ya ranka sai ranka wata ta sa ya taba da sallah sai ka tance yanzu ya yi sallah da yawa ya saba da sallah yanzu zai sa ba zai ba da sallah ba abin da ke ba da shawara ya ke nafila da istighfari insha Allah ba su ya ranka ba wallahu ta'ala ya ce wani shi zama ko ya halatta mace da sanya turaren da kamshi ne baya tashi sai an je kusa da ita eh shi abu turaren na fito sanda kan ya faɗi turaren mata shine wanda ake ganin kufa nai ba a jin kanshi nai turaren mata ba a jin kanshi ne a da kenan turaren mata ba a jin kanshi ne sai an yi kusa da hanci wanda ke nuna babu mai jin kanshi ne sai wanda ya halatta ya ji kanshi ne kenan kaga uban ta ya halatta ya kusa gare ta shi yake halatta ya ji ya ji kan shi ne shi kuma turarin maza shi ne wanda ba a ganin kuma ne ya ansa amma ana jin kan shi ne ba a ganin kuma ne wannan haka kaida take a da amma yanzu ya yahudawa shi ne turarin maza shi ne wanda aka samu wani gariza da ke da shawon mata turarin mata ana sa mai gariza da ke da shawon maza duk namiji ya ji turarin mata sai wani nau'in shawa ta ya tashi duk mace ta ji turaren maza sai wani nau'in shawarta ya ta don shi annabi sallallahu ya ce duk wanda zai na masallacin juma'a ya sa turare in bai samu ba ya sa na mata ta amma a da yanzu mutumin da zai shigo a cikin maza ba a ba shi ya sa turaren mata domin yana ta don shi in ka kasashen da aka ci gaba da an ji ka turaren mata ta yi ɗan ɗan daudu ka zo kana son ka ta zama maza shawarka in ka wuce yanzu a wannan lokacin ba a ba namiji shawara ko alama cewa ya sa turarin mata domin kasa ta shigo cikin maza wani nau'in shawar su yana tashi wanda yake bai kyautatu ba za ka dai wannan shine turarin mata wanda ake ganin alamu ne amma ba a jin kan shi ne sai an yi kusa wallahu ta'ala eh, tana ba ta iya sa ga jikinta ta fita inda za a ji kanshin shi amma in ta a jikinta shi fa'ida abin da ta ka ce haka in ka turare yanzu a gida ku kiyaye matsala in ka turare yanzu a gida in an jima in fita ta kama ta fita za a ji kanshi in turare ne na shi wannan turaren mata ne tana kawa a gida ta zamna in an jima in ta fita babu mai jin kanshin ta da shi kun fahimta ko in ka ce a'a in ta tashi a gida ba za ta fita da wannan tufafin ba gaba ɗaya ka ce kar ta fita lokacin da annabi ne ya magana matar sun su kala ɗaya gare su da yawan wasu kala biyu gare su don za ku sa abinci a gida ba don fita ba in lokacin fita ya tashi sai ta fita da tufafin ta dama ba a jin kanshi ne ya yi sabanin wanda ake jin kanshi da shi ne namiji ana jin kanshi ne na daɗewa za ka in kasa yanzu ta ji mama za ka fita za a ji kanshi ne wallahi ta'ala amma lokacin da ta fita ba za ta fita ba wallahi wannan yana magana a ba da haya da ake yi na mashin ko mota ya ce da sun da wasu malamai sun ce tsarin inshora bai halatta da su ya kamata idan mutum zai ba wani a caba kawo kawo ko mota ko mashin ya yi ya ba shi haya haya ya kawo mai duk Saki ko duk kullum ya kawo mai kaza wancan abin abin da ake ce mai al'ijarun muntahi bit ne. wannan mallamai sun zauna a lajinar da'ima mallamai sun zauna a hajji kibarin kulawa mallamai sun zauna a mafafin uh, fiqhul uh, ilimi ko wani abu kama haka sun yi fatawa kan haka abu aka yi guda biyu ne cikin abu daya sun tafi a kan haranci mallami daya yayi tawakkufi shine al-ijaru muntahi bit ne haya da take karewa da mallaka ka ba mutum mashin kabu-kabu a matsayin haya amma an kai shekara ɗaya na kawo maka da ya zama nashi illar da a ciki shi ne abu guda biyu ne aka kulla lokaci ɗaya ba a san wanne za a yi ba shin hayan ne in ka ce kullum ya kawo ma naira dubu har kwana kaza har shekara ɗaya mutum ya zama nashi lokacin da kawo wani naira dubu kuɗin saye ne ya kawo ko kuɗin haya ne Saka ba a san kowanne ba ne illa haka shi ne zai taso idan ka ce mai shekara ɗaya in yayi yana baka naira dubu to ya zama nashi in yayi wata shidda ya daina to yanzu kudin sa yana ya baka zaka mai san mai advance wani kudi ne da ya basuwa ko kuma kudin haya ne kawai sun tafi kudin haya ba naira dubu ake bada mashin ba misali matsaki naira dubu misali ba naira dubu ake bada hayan mashin ba kullum zai yi naira ɗari bakwai ake bada hayan mashin kullum amma kai kace da kawo naira dubu domin ya mallake shi ko ya yi rabi fa ya ga ai yi ya an ya za za ka mai san mai ɗari uku ne ko kuma shi ke ya tafi akwai gara shi ya rudu da zai iya dagewa ya kawo manera naira dubu fiye da ɗari bakwai inda ake kawowa domin ya mallaki mashin ɗin sai kuma ka rudu da zai dinga ba kuɗi da yawa da wanda ake ba wanda ke haya za ka koma shi ɗinka bayan shekara ɗaya zai lalace ko mai kai da kafin da kuɗinka za ka dukkanin shi akwai garar ciki don haka malamai suka yi fatawar rashin halaccin irin wannan cinikin sai dai a yi ciniki na cewa ya saye ciniki ne aka kin daga farko ana iya bin wannan amma ciniki ne cewa malam mashin din nan zai san maka shi in kai shekara ɗaya kana kawo min naira dubu dubu zai san maka shi akan dubu ɗari uku kenan da sittin misali za ka na fitan ma mashin dubu ɗari uku da sittin da za a yi ka dinga kawo min naira dubu dubu kullum ya yi wata shidda ya kasa sai a ce a sai da mashin a hisan min sauran kuɗi na sauran a baka kun fahimta wannan ya yi amma matsalar dama illar da bai yi ba to in ka kasa na ɗauke kawai shi ne nau'in caci, nau'in gara nau'in ruɗi amma ai ga an yi tun daga farko to a sai san mai kai za ka mashin nashi ne in ya yi saura dubu ashirin ya kafa, to zai baka dubu ashirin ɗin kai mallaki mashin ne ko a sai da mashin a ɗaya maka dubu ashirin a bashi saura ya yi haka yana halatta wallahu ta'ala ala. na'am saboda yadda hannun yi akwai karatun wata kuma da bariya na da kamar suna ke ranar lahadin ƙarshen wata za a yi gobe insha Allah mu haɗa ta kuma da saba akwai wa'azin da za a yi yanzu ba ta da shari a shi wasu mara haka masallacin sarki ɗaukar kwari insha Allah mu ba ta da shari. Ɗayyib, a mana kuma ta kai bincike kan da suka zo da magana za ta mai da ta umar bin abdulaziz ina wani magana za ta mai da ta umar wannan umar ba umar bin abdulaziz ba wannan umar abokin abdulaziz

to haka in dai mutum ya ɗauki kawai azhar kawai an haramta rawa da in ban da wanda aka yi cin baki ne da shi wannan akwai da wanda suka yi cin baki kawai ne za a kawo mana sosai mai zuwa? Allah saba wannan hadisi ne za a kawo mana wanda albani ya kawo mai yanzu wanda aka yi Allah saba shi bane to ya yake sai ka kawo insha Allah kuma ka tabbatar muna cewa wannan bayan harantawa su banda su ayi tafsirin su sai abin da abu mai sauki za ka yi kowane mallami za ka mana wanda kika akan haka eh eh zan mallan sai na sa bani ya soke magana doctor kai kuma da diploma a samu ta tabaraka Allah wa rahmatu ka shar Allah ila ilanta ta zo Thank